na baba wannan mako shine sato kasa kasan da ke faruwa a yanzu Wata tsakanin mukaddashin shugaban kasa su banje da kuma 'yan majalisar dattawa inda 'yan majalisar ke neman mukaddashin shugaban kasan da ya janye kalaman da ya game da batun mukamin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago to sai dai ko yayin da ma ake ci gaba da wannan cece kuce mazarta da kuma wasu 'yan Najeriya na maganin fa akwai bukatar katun ta nutsu a tsakanin bangarorin biyu Abdullahi Baza kuma dan Najeriya ne da ya kira ga bangarorin biyu to mu inda zamu dauke shi sai mu ga kaman mun yi zaben tumun dare mun kai mutane wanda ba su son ci gaban kasar wannan in ba haka ba menene zai sa ku fita duniya kuna faɗin cewa ku duk wani abu da za a kawo in dai daga fadan shugaban ƙasa ne ba za ku sa hannu a kai ba saboda an gaya muku cewa ah, ba ku da yanci ai wannan abun a rubuce yake doka ne na ƙasa mm. akwai yanci da ya baku akwai kuma wanda bai baku ba dama kuma suna kafa hujja da wani doka ne kan cewa doka ne ya ba su kanta suna da ikon su ma abin suke eh suna da ikon wannan amma kuma ba su da ikon cewa ga iya lokaci da za a aje wani a madadin cewa shi mukaddashi ne ko kuma mai rikon kwarya a wannan wurin ya kamata a ce an duba su duba cewa fa suna wakiltan jama'a ne duk wani abu da za su yanke hukunci ya kamata su waiga baya. To wai ko taya ma za a magance wannan rikici a tsakanin bangarorin biyu? Adamu Modibo wani ɗan siyasa ne kuma masanin shari'a a Najeriya ya ce shi bai ga wani abun ta da wuya ba. Don ba wani wani matsala ba ne bambancin ra'ayi ne kuma za a daidaita. Misali yanzu kamar maganar kujerar eh, Ibrahim Mabu. Idan shugaban ƙasa ya ce Ibrahim Mabu suke so yake so ya zama shugaban hukumar EFCC. Majalisa ta ce ba su yadda ba sai suka ka sai a je zauna a muhawara in an gagara shiryawa to ko majalisar ko shi ofishin shugaban kasa suna da hurumi a gargashin kundin tsarin mulki su je kotu in suka je kotu zai ce kotu ka gaya mana waye yake da yanci a gargashin doka ya tabbatar da ibrahim magu su majalisa su tafi kotu mana ko kuma shi shugaban kasa ko mukaddashin shugaban kasa su je kotu a je a fassara dokar efcc a ga waye ne yake da eh, kalma ta ƙarshe akan maganar kujerar mamu amma sai a tsaya ana cacan baki ba ma dai wannan ne karon farko da ake samun irin wannan sato kasa kasin ba batun da ko wani tsawon dan majalisa honorable abdulmumini ibrahim sun ke ma cewa idan aka bi ta barawo to fa ya kamata kullum ke bin ta mabi sawo a kullum relationship tsakanin eh, majalisan zartarwa da majalisan dokoki kullum yakan zamanto kullum mutane ɗaya ne bai kamata kuma a ɗan bar iska ya rika shiga tsakanin juna ba ya kamata ko shugaban kasa ko gwamna rika inviting din yan majalisu a rika zama kowane bayan mako biyu uku in akwai wata sabuwa a zauna ba wai kwatan kawai sai a ɗauki eh, bil kawai a tura ko koyi fasi ko ka fasin duk da kuka yi duk ɗaya ne ba wanda ba su ko amerika ana lobi so ya kamata a mutane su dauki wannan darasi na lobi biye da haka kuma ganin yanayin yadda muka samu kanmu yanzu Ah, musamman ma a maganan ah, EFCC chairman na EFCC wadda ake cewa shi Osi Banjo ke cewa a ah, yi majalisa ba da hurumi na fatin ai sun dubi doka akan cewa ba a kai ma maganan chairman din ma zuwa majalisa su ya majalisa ne suke insist to dole ne su dubi kundin tsarin gasar nan menene ya faɗa bisa wannan al'amari da kuma shi electoral act da kuma act da ya constituting shi efcc kanta to in ba an samu an fahimci juna a wannan al'amari ba to dole ne akwai eh, musayan wutan da za a rika jefawa juna domin in kuskure ne sun za su yi kuskure a farko na kai wannan kundurin wannan bildin zuwa ga majalisa so yanzu idan sun ce kuma a ah, majalisa ba ta da kurumi, to shin an cire wannan kawai yanzu dai ibrahim maguna ci gaba da rike mukamin shugabancin hukumar ta efcc wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda za ta kaya ne shin ko za a je kotun ne ko kuma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya